يقول قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأهوس سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن أمر بن ميمون عن معاذ بن جبل قال أن قبل سيدنا معاذ بن جبل الله يكرمه جايتي كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له أفيل kace na kasance manzo Allah ya goya ni akan jakin sa da ake ce shi ufai anan muka tsaya muka ce jakin aiko masa aka yi daga kasar masar tare da mariyatul qibtiyya muka ce shin akan haka in gwamna ko sarki ko wani shugaba ya ba mutum ya baka kyauta zaka ya karba aka ce eh za iya karba <coughs> don an ce hudul hadiya ma kanat hadiya amma in idza kanat fi wadan anifin sai kuma ya kenan to shi kenan aka ce da kyauta ya halatta karba fi sabilillah ya shar'a muslim kan ba wani abu ke ko فقال يا معاذ كما قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayansa a wajab akan wajabci da farlanci wa ma haqqu ibadi ala ko ka san menene haƙƙin bayi a ga wajen Allah madaukin sarki tafaddulan na ganin dama ba dole ba قال قلت الله ورسوله اعلم سنتي الله لما تنسى سوسك سنتي قال فان حق الله على العباد an ya abudullaha wa la yushriku bihi shay'a yace haƙƙin Allah akan bayansa wujuban wa fardan ala dole su bauta ma Allah shi kadai kada su shirka da shi wa haqqul ibadi Allah azza wa jalla an la yu'azziba man la yushriku bihi shay'a hakki kuma na Allah madaukakin sarki bayi da ke wurin Allah madaukakin sarki na ganin dama tafaddulan minhu wa ihsanan wa rahma ba zai azzaba wanda ya kada ya tashi bai shirka ba قال ya يا رسول الله يا معزز يا من الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس me zai hada na yi mutane bishara albishir da wannan magana wannan garabasa wannan ruwa mai albarka mai alkhairi qala la tubashshirhum fayattakilu kada ka je musu da wannan albishir sai su dogara kan wannan su daina yin aiki daga zarar ka daina yin aiki mana alherin ka na rabuwa kenan sai dan na tsawo jiki hankali a hankali har ya kai kai baro sai sa sai aka ce a kyale mutane su yi aiki wa qul i'malu wa sayara Allahu alaikum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturaduna ila alimil ghaibi قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعت أسود ابن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولا يشرك به شيء قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم قال حدثنا القاسم ابن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبت يتي ناجي معاذ سيدنا معاذ هنا فدتوا من زق الله يا كرايني شين أمسى مسا فقال سيتي هل تدري ما حق الله على العباد ko ka san menene hakkin Allah akan bayansa nahwa hadithin yace min kaman hadisin da ya gabata qala hadathani zuhair ibn harb qala hadathana umar ibn yunus al-hanafi qala hadathana ikrimatu ibn ammar qala hadathani abu kafirin qala hadathani abu hurairah qala كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر سيدنا أبو هريرة منقصة منا زوني دورة من زكي ويد من الله صلى الله عليه وسلم ترد أبو بكر وعمر دو أنس المتاني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا sai manzon Allah ya tashi daga cikinmu fa'am fa'a alaina ana zaune sai manzon Allah ya tashi ya fita haka suna jira suna jira sai su ga an yi jinkiri manzo Allah jinkiri bai dawo ba fa abba alaina wa khashina an yuktafa adunana da ya jinkiri bai dawo sai muka ji tsoron muka ji tsoro kada wani abu ne ya faru ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fazina yace sai muka rasana fa kumna sai muka tashi fa kuntu awwala man fazina abu hurairah ce ne farko sai na kasance ni ne farko wanda ya zabu da tashi فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم yace sai na fita ina neman ina manzon Allah ya shiga ne ko ya shiga nan ko ya fita nan ko menene ya faru hatta ataitu ha'isa lil ansar liban lin najjar yace ina cikin bincike har sai da zo wata gona ta mutanen lansara mutanen Madina banin najjar fajurtu bihi hal baban da daga gonan kewaye sai na zaga gonan na binan na binan ko zan samu wata kafa ko wata kofa na shiga na gani ko manzo Allah na ciki ko me faru falam ajid yace na kewaya na je na dawo na zaga na dawo ban samu wata kafa ko wata kofa da zan shiga da gari ina manzon Allah yake ba fa idza rabi'un yadkhulu fi jawfi haifin min bi'rin kharija sai ga ruwa arabi'i lokacin bazara ke to wannan lokacin bazara yake sai ga ruwan rabi ruwan bazara yana fitowa daga wata rijiya kharija cikin gonan sai ga ruwan na tsuwa wajen sai ga alaman wannan gona ce akwai alaman wani abu والربيع الجدول الربيع شنو هو قرما لك هو قرما لك هو هذا هو الرجال yace da naga alaman haka to sai na ce gashi kuma ga alama ne ga rijiya kuma ga ruwa na fitowa ma'ana wannan gona akwai wani abu a ciki kenan to amma yaya za a yi na zaga din na kai na kawo ba in za samu kofa ba balle wata kafa yace fa tafaltu kama yahtafizu fa'ala sai da naga inda ruwa ke kullum sai na matsa jikina na takura jikina kamar yadda yin yawa ko kwajila take matsa jikin da za ta shiga waje fada khaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kusa na matsa na tsayen da na matsa har na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina shiga manzon Allah na gani sai fi faqala abu huraira manzon Allah sai abu huraira ne fa qultu na'am ya rasulullah nace eh ya manzon Allah abu huraira ne qala ma sha'a sai manzon Allah ya ce menene labarin ka me sha'anin ka me duwa kai <coughs> me ke tafi da kai yaya me ya faru kuntu sai na ce kunta baina abhurina kana zaune cikin tsakanin mu fa kunta fa abba'ta alaina sai ka tashi sai kuma muka kai jinkiri baka dawo ba fa khashina an tuktafa adunana sai muka ji tsoro kada wani abu ya faru ko wani abu ne ya faru maka aka raba mu da kai zan tunanin zai kawo koyarwa mun gane ko tunanin zai ce kaza ne zai ce kaza ne zai ce kaza ne dan haka haka shi a lissan adam ne duk sa'ad abu masifa ɗaya ce masifa ɗaya ce ko fitina ɗaya ce ko menene in kai alkawari zai zo karfe takwas sai aka bakar karfe takwas ba gan shi ba takwas da rabi ba gan shi ba tara ba gan shi ba sai ka ta tunani duk abin da ya hana shi zuwa inda nan ɗaya ne ba zai shi ɗaya ba to amma tunanin ka sai ya je ya dawo dan sa ba shi da lafiya ko shi ne ya tashi da harasuwa ko gudawa ko kone mota ce a hanya ne kaza hankalin ka zuciyar ka sai ta kai zuciyar ka sai ta yi yawo ta tsara zaman da kai ta firgitar da kai tare da cewa duk wa'annan abubuwa da kake tunani ɗaya cikin su ɗaya ne zai halaka amma ba za ka yi zalima ba ko yana tawowa ne daga hanya motar taifanci ko aka samu hatsari ko bai tashi lafiya ne ko harasuwa ke yi ne ko ɗansa ne ko matarsa ce ko wani abu ne menene sai ka kama lissafi ke ɗaya ɗaya ɗaya sai ka lissafi ɗari ka rasa kuma gane menene kuma ba za ka iya hakura ka ce to a hakura yanzu ya bayyana abin da ya hana da zuwa ba saboda ka san kuhulan na adam haka ne mun gane ku ba haka bane fafazi ina sai muka razana fa kuntu awwala man fazi'a sai na zama ni ne farkon wanda ya razana ya zabura ya je nemo inda kake fa ataitu hadha al-ha'id sai na zo wajen wannan gonar lambun fahtafartu kama yahtafizu fa'alam sai na takura jikina na matsa jikina na kusa har na shiga ciki dan daga ina kake mai faru lafiya ne wa haula innas wara'i wa'annan kuma suna bayana suna tafi fa kala ya aba hurairah sai manzo Allah ce ya kai Abu Huraira wa afani na alai sai manzo Allah ya dauki takalman sa guda biyu yace ya Abu Huraira karbi wannan takalman ka rika a hannu alama ce na cewa ni na aiko ka mun gane ko duk sa'an da za a aika in polis ne da ka shi kafin sarki ya aiko shi in dogari ne ba zai safara farar riga haka sai sa rigar dogare da kasan kasan da gidan sarki in dan soja ne kasan da ka shi kafin in mai ne wani ne akwai alama to wancan ba alamomi riga kowa riga sai yake saka to me ce ce alama da ke nuna cewa sai manzo Allah ya dauki takalma sai ce ya aba horar ga ta takalma guda biyu da ke su a hannu duk wanda gani ya san ne na aiko ka babu tabbaba babu ko shakka ko kai ne kake to me kike alama a bani wani abu mana zai zama alama a san wajen da kai ka aiko ni ko da wasiƙa shine ga wasiƙa ga takarda ko ga ga wani abu yace ga takalman ga takalman guda biyu a hannunka qala izhab bina alayya hatayn zan ba Allah ka tafi da waɗannan takalma na guda biyu faman laqita min wara'i hadha al-ha'id yashhadu an la ilaha illa Allah duk wanda ka hadu da shi bayan wannan gonar kana fita cikin wannan gonar duk wanda ka hadu da shi ya shahadu Allah ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu ya shaida cewa babu abin bauta da tsakancinta sai Allah kuma ya yakinin haka a cikin zuciyarsa ina ma nan kai shaida kuma kai yakinin haka don yakini yana cikin sharuɗan la ilaha illallah sai ma aiki la ilaha illallah tana da sharroni guda takwas sai ka cika su baki daya sa'annan sai maka amfani amma in ba cika su ba ba yadda za a yi amfani sai aka sai ma wani ko tabi'i ne ko yace alaysa la ilaha illallah miftahul janna ba la ilaha illa ita ce mabudin aljanna ba duk wanda yazo da mabudi ai za ku da masa sai yace eh la ilaha illa ita ce mabudi amma dukkan mabudi na da hakura an ka da mabudin da ba shi da hakura ko ya shiga zai fiya ba zai yi ba haka bane mustaqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta yi yaqini cewa wannan kalmar ita ce kalmar da Allah ya kuma manzon Allah sallallahu alaihi da ita ita ce miftahul janna kuma ba abin da zai tsira da mutum sai ita kuma yana aiki a bisa abinda wannan wannan kalmar ta zo la ashhadu na shaida na yaqini na tabbatar Allah ilaha illallah babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah to kada ka kuskura ka bautatawa wani duk wani abin da zaka bautata masa kai ka ce bai cancanci ka bautata masa ba to me yake yasa zaka bautata masa yasa wannan kalma ba kadai fadin ta inda ake fadar ta kadai ne Abu Talib sai ce ashhadu Allah ilaha illallah to menene to amma larabawa ne in aka ce musu wane ne ya halitta sama da kasa sai ce Allah ne waye halitta sama sai ce Allah amma idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna wa yaquluna a inna la tariku alihatina li ka'irin majnun ya ce musu la ilaha illa Allah duk abin da aka fada sun yarda to amma kalmar da ake jin daga kenan tsakanin duk kafirai ma kusanci da annabawa da manzannai sun san kalmar ba fadar ta in dan fadar ta su fada su zauna lafiya da manzon Allah ba haka bane su kare koman su amma su larabawa ne su san ka fadi wannan kalma to la ta wal uzza wa manata al da dukiya da mace da kasa da duk wani abu ba za a bauta masa ba yasa idza qila lahu la ilaha illallah in aka ce musu babu abin bautatawa a bisa cancanta ai babu wani abin da ya cancanci a bautata masa illallah sai Allah madaukin sarki kadai ya takbiruna sai su rinka ji da kai suna filin bibi suna girman kai ba sa son su to kuma ba ba su da munafurci munafurci madina aka samu makka kafirci ne zunzuru wa yaqulu a inna la tariku alihatina li sha'ir majnun yanzu za mu bar bautata wa ubangijin nan mu saboda wannan mawaki majinu suka ce masa majinu suka kalli wanda bi kowa hankali suka ce ba suka kalli wanda bi kowa da suka ce kaza suka har aka ce in su dai sun ga mu suna da istira bi rawa a ci wata ran ce mishi mai sihiri wata ran ce mishi ci wata ran ce mishi kaza wata ran ce ya ayyuhal ladina zila alaihi zikru innaka lamajnun to sai aka ce wannan zantuttuka da suke fada duk yana nuna cewa suna da raurawa ba su da tabbas kan abin da suke fada ba su tsaya tsaya daren dakar kan abu ɗaya ba dan abubuwan da suke fada in wayan sun sha suna karo da juna in ga kai mutum ma wakati maka sai yana sihiri kuma sihiri sai an samu wani abu na hankali a hada a hada ba sai hankali ba yau shi ma hakuri za ce zai to alama kenan ta cewa babu tabbas mutum a ruɗe yake ya faɗi wannan ya zai kuma kowa ne ne kai sai an kalli abin da kake gudu sai a zarge ka da shi sai an kalli abin da kaza kaza kowa da shi kamar yadda aka yi mai Muhammad abdul babban malami ne to faransawa ya sasu su bata masa suna ya samu karbuwa cikin jama'a baki daya a kasar Masar kuma ya lashi takobi sai ya kare da su ya yi musu raddi baya jin faransanci amma da girman sai ce za shi faransa ko koyi faransanci dai zai kare addinin Allah sai suka dauki hotonsa sai suka hada da hoton wata karuwa suka sa hannunsu a ciki suka ce gashi na yaro guri karuwa yana tafiya suka yi hotuna sai suka aiko garin su suka ce gashi hun na kuga malamin na kuga abin da yake kazan fara suka yi masa illa da wannan kuma karya makirci ne makirci ne aka je a ɗauki kan mutum ko ko kan mace sai a kawo hada a zo a ce ta ga malamin na ko ai ba gemu ai kaza kaza kaza duk ba ya za fara wannan sharri ba a ce kaza wayannan an jima ana yi mun gane ko in aka ce musu la ilaha illallah sai yastakbiruna sai aka ce mustaqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta yi yakini da cewa tabbas ba abin bauta da cancanta sai Allah kuma babu wanda za a yi masa biyayya a cikin bin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana duk wani makhluki yana da ta cewa manzon Allah yana da cewa sabani haka sai ka dakatar da wancan ka dauke manzon Allah to shine ka cika sharuɗan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in ba haka ba karka ka bata ka lasta mustayqinan bi laysa qalbuka mustayqinan bil kalima saboda ne kakan je gaba ka dawo abu ana samun rawarawa da an kana girgiza ba za ka tsaya daren jakan ko me yazo yin girgije kai girgiza ba yadda za a yi wannan kalma ka faɗe ta ka zauna lafiya sai da kutub da aka kama shi za a kashe shi kowa ya san halin da ke ya fassara alkur'ani da min alif lam mim ila da rabbin nas min al-jinnati wan ya fassara magana an kana karatu sai ka rinka jin wani daɗi kana karanta tafsirin sa amma sai aka ja kulla mai aka kulla masa makarkaciya aka ce ya kawo gama mai yana ja da hukuma aka ji za a harbi za a rataya shi a kashe shi aka malamai irin waɗannan malamai da sun an ba su shi kenan sai su kaza kaza kaza kaza ka ce la ilaha illallah yace kalmar da na faɗa kenan ta kawo nan idan kuka ji fara kuka je ana ba ku abinci ana ba ku kilishi nama da bai ana ba ku kilo da bai da bai a ita ta kawo wannan kalma ita ta kawo wannan ita ta sa kuka zauna can kuna cin kaza kaza kuna jin daɗi haka gara ta tun da aka kashe shi an dana musulunci duk wanda kake gani suna kawo cikar in ka kashe su wa'ad daga bayan wanda Allah ya kawo sun fi maka sun fi tsanani da wani. bayan da za a yi kuma ba yadda za a yi karka wannan kalma da gaskiya kuma ka samu ka samu abokan ne ba aka ce gaskiya ita ta hana ni samun abokai yaya aka yi ba ka gaskiya ita ce abokiyar ita ce abin da karki duk wanda ya zo ba da gaskiya ba za ka rabu da shi duk wanda ya zo da gaskiya za ka to marasa gaskiya da marasa gaskiya wa yafi yawa sai ga wannan ya balle sai ga wannan ya balle sai ga wannan ya shi nan ba yadda za a yi kana rike da ita har abada ba yadda wannan rayuwa haka Allah ya tsara ta ko so ko kar so ka zo ka tarar da rayuwa Allah mai ku sarki faɗa ba da sai ya su sufa hawo ila qala wasta'inu bis sabri was salat wasta'inu ku nemi taimako akan me bai ban ce da ba akwai wani tsakanin ku nemi taimako akan ne na a akan menene ne kana neman taimako kan me da me kake neman taimako abu biyu ne neman taimako kana neman taimako akan me akan samun yardar Allah a akan neman ilimi a akan neman aure a kan neman kasuwanci akan neman gwamnati akan neman ka zama shama akan neman ka zama shugaban kasa akan neman ka zama sarki ka samu kaza ka samu kaza wasta'inu sai share maf'ulin duk sa'an da aka kawo aka share maf'uli sai hada duk wani maf'uli zai shiga ciki ay wasta'inu ala jami'i hawa'ijikum sai ce ne bisabri wasala bisabri wasala me yasa yake bisabri da hakuri saboda duk abin da kake so din nan ba yanzu abin ya fa a'a Allah ya yi rayuwarsa ya gama ya shirya komai da komai abin da kake so din nan sai ka yi ba yanzu Allah ya kaddara zai yi ba sai ka yi hakuri shekara ɗaya shekara biyu uku biyar goma in ba da hakuri ba abin da zai sa ka samu wannan al'amari kisa ya fara maka wasa'inu bis sa'anan wasalati da yawan sallah da addu'a da roƙon Allah bai ce ku nemi taimako akan kuna son ku zama gwamnoni za a yi zabe a ji ana tsafe tsafe ana yake yake ana kashe dan adam ana a'a wallahi tallahi da matsafi da mai boka da mai sihiri Allah madauki sarki cewa yi wa ma hum bi na bihi min ahadin illa bi iznillah Allah ya hore ma'ansu suna iya kunna shari suna iya kunna kunne amma Allah ya yi riko da tasiri in babu mahluki da ke mallakar tasiri akan dan adam zai ce wa ma hum na bihi min ahadin illa bi iznillah yaje kula sihiri tsafi ya binnewa a yanke a yi menene duk iya abin da zai yi na ya rabu da addini amma tasiri sai Allah ya ga dama sannan ce wasta'inu bis sabri sai ce inna Allah ma'a sabirin in kai hakuri kana roƙon Allah kana sallah aka ce inna Allah ma'as sabirina ina mana inna Allah ma'a sabirina a cikin Hausa Allah yana tare da wa masu hakuri Allah yana tare da kowa amma iya wannan ta mace ce ka kulawa da kariya in ya zama na Allah na tare da kai dan Allah wa sai kariya wa sai hana ka wa sai kaza kaza kaza sirrin rayuwa kenan wanda ya zagi wanda ya hana ko ka bi kun zama daya ko ka kyale kai abin da ke gaban shi gaban ka karshe kuma yace innan nasra ma asab menene baka muhimmanci duk abin da aka faɗa kai ma za ka yi faɗa amma ka da shi shikenan kun zama daya ke ba haka bane inna allah ma as-sabirina sa'annan Allah da ki sarki sai ya jawo hankalin mutane ke wala taqulu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat Ban ahya'un walakin la tashkuruna sa'annan sai wata ka'ida a cikin rayuwa sarki ya shiga ciki gwamna ya shiga ciki shugaban kasa ya shiga ciki mataimakinsa a gwamnatin ministoci kwamishinoni yan kasuwa mai kuɗi malami wala nabluwannaku wa la allamu muwaffa'atu bil qasr yace wallahi na rantse da Allah nabluwannaku tabbas zan jarrabe ku waye da yake cikin wannan jarraba bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa nafsin min al-amwali wal anfusi was samarat duk wani dan adam da ka sani annabi ne manzo ne dan kasuwa ne dan iska ne mutumin kirki ne bawon Allah ne da kwarai ko menene yana cikin wala wannaku wallahi zan jarrabe ku alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum liyabluwakum ai sai an halice ka ne dan a jarrabe ka yasa baka isa ka ce ba za ka fita cikin bacin rai baka isa wannan zai bata maka baka isa ka ce sai ka samu abin da kake samu ba wanda ya isa abin da yake zama ala kulli shay'in qadir sai Allah wala nabluwannakum tabbas bi nuni tawkid thaqila nabluwannakum fi'l mudari' mabni ala al-fath li ittifalihi bi nuni tawkid thaqila wallahi tabbas zan jarrabe ku dame bi shay'in min al-khawf min al-khawf duk annabawa manzannai akwai wanda fada cikin mata nasrullah ala inna nasrullah qarib babu wani annabi babu wani manzo da ba a jarrabe da wannan ba bi shay'in min al-khawf wal wa naqsin duk inda kake za a jarabe ka da waɗannan baki daya ko wani a ciki ko ɗaya ko biyu amma abin da yake ba yadda za a yi kafitacci ne ba yadda za a yi kafitacci wannan abin ka zama bawa Allah ka kowa ko ka zama tattatacce sai ka tafi kowa kana cikin jarraba sai dai bambanci tsakanin ku wa Allah ya ci jarrabawa ya zama yardar Allah kai ba ka ci jarrabawa ba kuma ka shiga cikin kaskanci din da jarraban da bacin rai sai wa bashir sabirina me yasa sai Allah ce ai hakuri ai hakuri din to Allah ya kawo nasarar ma ya kawo nasarar mana kafin wahala ta zo har a ce kai hakuri Allah ba shi iya bari Allah ba shi da iko ne ta kashi ya ka ce Allah ya gina rayuwa ne akan hakuri in ba ka ba wanda ya taba samu yadda Allah bai da hakuri bawan Allah ne annabawan Allah wa zuru hatta da zuwa mata na nasrullah a girgiza su a yi mai da har sai maka da taimako Allah zai zo ne abin kamar an kusa yake kauna sai Allah ke ala inna nasrullahi qarib ku ci gaba abin da nake so ba kure nan naku ku yi ni ne nake jarraba ku na san me zan ba bayan ce wa bashir sabirina kai ma masu hakuri albishir su wane ne waɗannan masu hakuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maganin masifa kenan duk sa'an da masifa ta samu Allah kiyaye kana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai Allah ya takaita mu ya takaita ma bakin cikin da amma duk sa'an da kaske zaune kana tunanin dan mai kaza ya faru dan mai akai kaza dan mai akai kaza malaman ka sai baka da hankali abin da ya faru ba shi da magani sai hakuri sai a gyara gaba suka ce kamar mutum ne ya samu jijiyarsa ta yanke haka wanda bai yanke shi maimako ya maza zai kama gani sa sai yana bakin ciki yana tunani yana bakin cikin wannan abin sai mai zai yi magance wannan mai hankali ya zai maza maza zai kawo abu ya rufe sai ya ji je asibiti suka ce abin da ya faru ba shi da magani sai a gyara gaba wannan abin ya riga ya faru ba kare da zaka haka Allah ya kaddara zai faru kamar mutum ne ku ma'akuza ko reza ko kata yake shi sa na fitar da jini maimako ya hankali ya tunane ya manta da bakin ciki ce bara da tsare kar kuma abin ya yawa sai saura yana bakin ciki yana kallo dan me kaza ya faru gani dan me kaza ya faru gani kurje sai tsaya jini zai tsaya da kansa mai hankali yana gani sai ya mai sai ya rufe sai ya rufe hanya الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وعندما مصيبة تفعل إنا لله وإنا إليه راجعون إنا فسر إنا لله إنا إنا واسمها لله أي كائنون لله ولله جار خبر هو متعلق بخبر إنا معنى إنا لله وإنا إليه راجعون mu na Allah ne daga Allah mu fito shi ya halice mu yana da iko ya jarrabe mu da duk abin da ya ga dama saboda me ilaihi raji'una gare shi zamu koma mu ba azzalimi bane wannan abin da ya jarrabe mu da shi yana da ma'ana yana da amfani saboda hakimi ne kuma adili ne wa inna ilaihi raji'una sai sai me ulaika wa'annan da suke fadar haka ka taba ganin shakeji in mutum masifa ta same yana cikin bakin ciki duk bakin cikin mutum da bacin ransa da menene in yan wata shi sai mai sai ya aje bakin ciki da bacin rai sai ya nemi tuwo ya nemi babin tuwo ya ci sai ya gama ya tashi sannan ko sai kuma a iya yi fushi mana kicin abincin ya ce saboda yana bacin rai ba zai ci abinci ba har gobe ha ko bai mutu ba zai sha wahala ba haka bane sai ulaika alaihim salawatun min rabbihim ula'ika waɗanda suke sun san lallai Allah ya halice su ne don ya jarrabe su kuma ya jarrabe su suka mai da komai ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna yace ulaika alaihim salawatu ba sallah salatu ce ba salawatu min rabbih arzi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wace wani mata me zaka sayi ne kai ma ka samu salati daga Allah ulaika alaihim salawatu min rabbih sai kai ne hakuri darajar hakuri kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu wa rahma wa ulaika humul sannan ce inna safa marwa min mun gane ko ba wanda yake shi ba shi ga cikin islam tun da kana cewa duniya shi ke nan kaji da jarun ibtila'i sai ran da kuma aka cire ranka kuma shiga cikin kabari kuma wani ibtila'i kenan kuma an kama kenan har aje ku fil jannati ja'ala Allahu minhum wa fariqu fil sa'ir shi yasa malamai da ce duk sa'an da masifar ta ku buƙatar rai gwargwadon tsawon gwargwadon rashin imaninka da rashin mika ga Allah gwargwadon tsawon bakin cikin da su rai gwargwadon karfin imaninka da mai da abu gaban Allah madaukakin sarki sai Allah ya yanke ma bakin mun gane ko su sirri kenan ko Janna. بالجنة فكان أولا من لقيت عمر sai sai ya aka waye gari ina fita daga lambun kogo na farkon wanda na hadu da shi shine Umar faqala sai na Umar yace ma ni na dan ya ba huraira ina kuma ka samu wannan takalma guda biyu ya ba huraira me me me ina anan su takalmi kafa aka sani ya kuma wannan a hannu ko kuwa duk ba da arika takalmi a hannu sai ka tambaya ku in sabon takalmi ne yanzu aka sau ai ba a saka ba ga wai aka ba amma tsohon takalmi ne kuma ka rika a hannu kuma ba ka ka gyara ne ba mai gyara a waje ba shi yana a wajen ina kuma wannan takalmi ma hata na da alaniya ba huraira fakultu sai na ce fakultu ai sai na kada baki na ce hatani na ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa'annan takalma biyu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'athani bihima manzon ai arsalani ba'athani bihima ai arsalani bihima manzon Allah ne ya aike ni da su takalman guda biyu yace min mai man laqitu yashhadu an la ilaha illa Allah mustaqinan biha qalbuhu bashartuhu bil janna yace duk wanda na haɗe shi yashhadu an la ilaha illa Allah bi mustaqinan biha qalbuhu nayi masa abin da aljanna to sai na Umar na jin haka sai dai haka kawai a je ka bishara duk su je su kuma kowa kuma shi ɗan zai aiki sai ya bugi kirjin abu haurara sai da abu haurara ya zauna kan mazaunin sa kan kuturin sa haka sai kirjina sai na har sai da na zauna fa umaru bi yadihi baina sadiyai sadiyayya fa qarartu li isti al al al inda mazaunin mutum ke nan ku a akan inda mutum ke zama a cikin sa kan gobe ka kake zama a kan gobe ka kake zama a kan me kake zama sunan shi makwa sunan shi is ana tare shi makwa saboda da babu kusin guba naka na ba ana son a goge sai a ajiye kan kujera ko kuma sai a zauna a kai a zauna a je a dawo a je a zahar a dawo kan gobe ya zama ya an goge shi kenan ku yasa ake cire shi makwa ana cire shi sai har sai da na zauna akan kuturina akan mazaunina fa qala sai ce irji ya aba huraira ya ka koma ya aba huraira farajatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ajhashtu buka manzo Allah ce da je umar ya ce na dawo na koma kuma da gaske ke sai da hada da duka yace fa ajhashtu buka sai na dawo wajen manzon Allah raina ya ɓace kamar zai kuka kamar yadda za ka mutum rai ya bace ya fuskar ta take sai hada fuskar irin awaye su masa ko waraki bani umar ai ad sai sai na umar ya biyo ni wata bi ani dai sai na koma raina ya fati na koma ina tafiya shi ma ya biyo ni ba tafiya sai ba sai ya biyo bayana ina tafiya kiryan kiryan yana tafiya kiryan ina ta wajen manzo Allah shi ma gashi ya zo fa idza huwa ala asari sai gashi ya zo bayana wa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وسلم ما لك يا sai manzo Allah ce me ya faru ne ya Aba Huraira قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به لا هذا عمر sai na bashi labarin abin da ka aike ni da shi kake na je na faɗa fadara ba baina sadiyayya darbatan harartu li iski yace sai ya bugi kirji duka sai da na zauna eh ba wannan an ya zauna ai ba sai ake akan me yake zaune ba ko an san zama kenan ko eh qala yace irje ka koma yace sai buge ni na zauna sai ce ka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sun manzon Allah ya Umar ma hamalaka ala ma fa'al bai hau masa da fada bai ce ya Umar me yasa kai haka me ya kawo haka yaya aka yi haka قال سيدنا عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي يا رسول الله أنت مفدا بأبي وأمي على حد قوله فديناه بالأرواح لو كان يهتدى فكل به بعد ذلك اهتدى يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي فديتك بأبي وأمي أبعث أبا هريرة عليك كيف أتي أبو هريرة تكلمك بلادي man da ke shahadu an la ilaha illallah wa anna mustaqina da qalbu basharu bil janna kai ka aiki abu hurairah ta guda biyu duk wanda ya haddace yana shahadu allah la ilaha illallah mustaqina da qalbu ya mishi albishir da aljanna qala na'am sai manzo Allah ya ce yi haka al'amari yake ni na aike shi sai zai fata wannan abu qala fala taf'al sai sai na warje manzo Allah kada ayi haka kada ayi haka fa inni akhsha saboda ni ina tsoron ina gudu an yattakilan nasu alaiha kada mutane su dogara akan haka su shantake wannan ya abin da ya ga dama wannan ya abin da ya ga dama wannan ya abin da ya ga dama don an ce mishi zai shiga aljanna sai kaga kukan sun yawa da sai ga ya zo ba lalle ne shiga aljanna farko ba za shi ya sha azaba yanzu sayyidina Umar yayi ba al'umma alkhairi ne ko sharri ya mutu aka yi maka albishir sai ka je ka shantake tunda kai dan aljanna ne me zai hana kai kaza me zai hana kai kaza me zai hana ba kuma kana tara ba kanka abubuwan da za su hana ka shiga aljanna farkon fari bane sai na kuma sai ya ka shiga aljanna tun farkon fari alkhairi yayi ko sharri yayi in ka je ka shantake din kana sakaci daga sakaci sai shi sai zuri kawata maka za nan da sakaci ke ayyukan masu yin yawa yanzu ya dan ya zo ya saka maka miyagun ayyuka nan. kwalitin kalmar yakinin zai zo yana gushewa ne fa a hankali a hankali zai ga shi kenan mutum ya shanta ya miji kafa yana saman Allah yana saman Allah fa ya'maluna saboda haka ya manzo Allah abinda nake gani a kyale su yi aiki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لك فخلد يعني جزي اي يصلى يأذن يزكى يحج يبي إياه يمن يتبيع ما saboda in yake shi ai ka shi dan aljanna ne shi kenan ya iya salloli ya iya azumi ya iya zakka ba shi kadai zai rayu ba zai rayu da jama'a zai kyautata musu in bai dama ya kyautata musu fa ya dogara kan cewa shi dan aljanna ne ya san ta kenan ya miƙe kafa hakkin wannan ya shigo hakkin wannan ya shigo hakkoki kuma za su yawa to in ba ya hankali ba sai ya waye gari manil muflisu قالوا المفلس فينا na لا دينار له ولا درهم قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا وكذا وكذا ما ne mushriki ne ba za shi ba zai zo mai tauhidi ne ga sallah ga azumi ga ga hajji ga umra kullum goman ka azumi kasan makka yake yi limamin maka kuma ya masa addu'a ya amin amma zai waye gari ya zo ya zalunci wannan ya fi dalin wannan sai alkawari sai karya sai mutane roman ba sai kaza kaza kaza kaza kaza sai a dauki harkokin su duk aikin su a ba mutane sallar da kai shekara ɗari a ba wannan azumi da kai shekara hamsin a ba wannan zakar da kai shekara ɗari a ba wannan hajji da kai azumi goma na karshe duk da kai a dauka abubuwan abibiya saboda ka karbi nerorin su ka kwashi nerorin su ka je ka yi gida ka ji daɗi ka je ka ajiye banki ka wai dan ka ji daɗi kawai to riba ka ci ko hasara kai dabararka ta kai ka ce ta baro ko a alheri ta zama maka ta kai ta wallahi wata rana zai zo wannan ban dukiya zai zo zama gida don zai zo abu zai zo zama abin wauta zai zai zama abin kunya wallahi kada mutum ya taba tsammanin cewa wai Allah ya kyale shi abin da ya gada ba a'a Allah yana tausaya ma bayansa Allah yana kishin bayansa Allah yana son bayansa misali karamin misali shekaru kaɗan baya nan sai da mutane suka fara kodewa ga malami lakta ya fara kodewa sa. shadda tana firge wa isa sai shadda sai ka sai yaji goma kuma ka da kudin yaji goma rigar ce nan a fashe nan a yi dabara in hannun ta canye a yanke hannu in yi mene a cire a sa rigar a sa wata rigar kowa kifa ta fi karfin sa to Allah ba ya kyale bayan su haka a cikin wahala ana zalunta sai Allah ya kawo sauki shaddar da take baka tsoro aka zana buga mata kararrawa kwanan bata a masallacin biyu a ko ina ka je kwanan asibiti ana buga kararrawa yaji biyar ka sai naira ɗari biyar sai ka je kuma sai Allah ya kawo fasaha kana shiga fage minti nawa an dinka maka ita kowa ya dinga guda biyu kuma kowa ya fara kowa ya fara haske kuma kowa yana ya sa idan sai bauta Allah to wallahi tallahi ana zane haka za ka ga almajirai masu karatu su suna hawa mota sa'annan masu fata kuɗi don su mutu kaɗai ne kuma kaɗan da kunya wallahi almajirai masu mara sai su ba zance kari. ba su za su ta hawa mota ba masu wa'azi kuma san a almajirai sai mota ta zo ta zama gama gari to lokacin kana son ka ɗabi dukiya ka fi kowa dan me dan ka hawo motar da ba wanda ta irin ka sa rigar da ba wanda ta ka gina gidan da ba wanda to sai ka zo ka motar ma ga fanta turo shikenan kanana mai kudi da zai hawo mata kowa na hawo mota shikenan almajirai sun zo su ma suna hawo mota almajirai na hawo na da sun nan suna hawo mota ba ka ba ba almajirai ba duk da Allah da Allah ba shi rufe zai samu ba Allah na da haka manzo Allah ya ce inna ma ana wallahu yu'ti innama ana qasim yace ni mai rabawa ne aiki na ne na raba bana iya bada arziki wallahu yu'ti Allah shi ke bayarwa sai ka fi'lul mudari irin fi'lul mudari wa ta'biru bil mudari yadullu ala dawami wal istimrari wata tajaddud والتجدد يقي يتجدد يبا وإن وبيع با وإن شيء كنا كما أنا تفيع سنا مرة باي إكرا كذا كما لأن في لوكس السياقي باي شكا شيء كنا سي أجو دوكي دا كأي ما أكفا تجي كسا كأجي وجي كتي كي كاو موتا زي لو بسمو موتا تازو كذا من مغربي جدا قوة نا إيحاو موتا لوكس السياقي dukiyar da ka ɗeba ka rasa addini ka suka wahala ina iya za ka yi da su duk mota da za ka wani ya hau mota da za ka sa kowa yana sakawa to da me kuma ka fi kafin da laifin da zunubi shi ne nan a nan sun hau ya ka nemi mun gane kafin da zana ta gona sai wani hadisin da yake kuma mana manzo Allah ta bore da kaje sai na marke kuma shi yayi hira ai na tafi man ko sai na mu rai da kine sai da dawo ya san zaro sai na umar ido yace Umar me yasa haka ya aka yi Me yaya da ya kawo dalili manzo Allah shi ne manzo Allah shi ne ake mawahayi shi ne kaza shi ne kaza shi ne komai da komai amma da Umar ya kawo dalili sai manzo Allah ce ne ha abin da zai kawo bari alheri ne ko sharri ne amma zahirin abin fa batinin abin fa shi ne zahiri bai ba wani abu ne da ba da yake kiyaye Allah ya ce ayoyin alqur'ani bayyana nuke duk wanda ya ce akwai abadi ne mun bane ku abin da sai abin da faru manzo aka shine ake ma wasu shine jibril ke ta kullu ya fi kowa hankali ya fi kowa fahimta ya fi kowa kaifin hankali shine habibullahi shine khalilullahi shine rasulullahi shine menene komai na Allah amma ya karbi ra'ayin Umar ko kuma yace ai aiki kuma ra'ayin Umar da ya karba din nan ba wai kin sa so bane na wani gwamnati shugaba ko a abin da ya danganta akida shi yasa sai an san hankali masu ilimi da kitabu sunna ana neman shawarwarin yaya kasa za ta zauna lafiya yaya kasa za ta samu ci gaba yaya za a yi tattalin arziki tafi ya za a yi siyasa ma ya za a fara kunna wallahi tallahi duk wanda yake maka shi kenan ai ga nan zabe ya kai al'amari sai an kauce billahi allazi la ilaha illa huwa kariya babu wannan tsafi ko ne sihiri ko ne da zai iya baka mulki قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير حتى أبكي بيدك الخير هل من الله الخير misali in za a yi shi kenan za a zaga gwamnoni garin ku ku nawa za su tsaya mutum biyar ko goma wannan ya je mai tsafi wannan ya je ai mai shi matsafa sa kowa ya zama gwamnati to ashe aikin banza ne iri ta to sai ka je kwana kan bidiyar karara sai ka je ka dan mutum ka kawo dan mutum ka kawo jinjiri ka kawo karnuka kan kanana ka kawo mai menene bakin kaza ka kawo farin kaza duk abin da za su yi Allah wanda ta kike wa mahum bi zarrin bihi min ahadin ba sa mallakan tasiri a hannun Allah shi ke rike da tabiri to ya za ka yi kana ka zama gwamna ka zama kaza ka zama kaza abubuwan da ake shiga siyasa ka je ka ce ayi da kai amma duban abu na tsafi na kaucewa Allah cewa ya wasta'inu bis sabri in Allah yake za ka yi gwamna shekarar nan ba wanda ya hana ka in Allah ya ce ba za ka yi ba duk duniya su hadu ba za ka yi in Allah ya ce sai ka zarce duk duniya su hadu wallahi sai ka zarce in Allah ya ce lokaci ya isa kenan duk duniya su kai ba sai dan me za ka rabu da addinin ka dan me za ka yi matsafa dan me zaka yi masu kudu addu'a zaka ka roki Allah ya Allah ya Allah kuma ma inda alkhairi Allah ka tabbata ka sani halaka sai a in aka tafi haka shekara ɗaya biyu uku matsafa duk kowa zai tattara nasa su su koma wata kasar inda tsubbu ke mm, Najeriya ne ko Arewa shikenan ah, Shehu Usman jihadi sunna ta tabbata akida ta tabbata duk sai tashi na kofar ina ne na kofar ina ne yake ne gofar gabas yake gofar kudu yake gofar arewa ko ina ne sai su nasu su yanzu duniya ta zo zaman lafiya ake yi so ake in an samu mulkin ya zama akwai alheri akwai haske a ciki a sa mulki duniya a ja ya mulki lara amma duk kujeran da ka take ta sanadiyya ka sa an kai mutum ko ka sa an kawo abu na dan adam an cire harshe sa ko ayin an ji tsafi wallahi tallahi ba tabbas bane ka samu mulki amma abin da yake tabbas ka ka ta ka ta addini da kai da wanda ya maka duk قال حدثنا يحيى بن منصور قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على على الرحل قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال ما من عبد yashhadu an la ilaha illa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu da zai Allah ya haramta wuta haramci wuta ba za taba taba shi ba ko ko a'a Allah zai haramta mishi da goma cikin wuta ya afala ukhbiru bi hannas fa yastabshiru me zai hana Najeriya ba ai in aka yi musu haka je su dogar. fa akhbara biya mu'az inda mautihi ta'assuma sai mu'az ya rike wannan hadisi bai karanta ba sai da ajalin yazo zai ce to sai ya karanta ma mutane wannan hadisi don ya fita cikin wanda ya san ilimi ya koyi قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة قال حدثنا ثابت ثابت عن انس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن اسبان بن مالك قال قدمت المدينة في نازو مدينة نائس مدينة فلقيت إتبان سينا حدود إتبان أم مالك فقلت hadithun balagani anka sai nace wani hadisi na naji an ce kai ki garwai to wannan hadisin qala asabani fi basari ba'd ash-shay ce gashi ni kuma idanuna yanzu bidin ya ka bana gani bana iya zuwa masallaci فبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم an احب ان تاتي لي فتصلي في منزلي كنا ايكا نتي يا منزل الله غاشي yanzu bana gani bana iya zuwa masallaci me zai har na son ka zo gidana ka zo kai sallah a gidana inda ka tsaya kai sallah din nan mai mai da waje masallaci na tabarruki da inda kai ka tsaya kai sallah ya halatta ko da halatta ba ya halatta fa musalla ina riki wajen ya zama masallaci da kashi da manzo Allah ya shigo gidanka inda ya tsaya ya sallah din nan da wahayi ke ko nan aka ce tsaya ko tunda manzo Allah suna tafiya da suka shiga Madina sai da uha fa innaha a kalita an umarci in ta kai wajen masallacin da za ta yada zango ya zama da taguwar manzo Allah da uha fa innaha ma'mura in manzo Allah ya shiga gidanka yana tafiya tun daga nan yana tafiya shirye shirye ko ya je nan ko ya je nan ko ya tafiya ko menene fa innahu ma'mur to inda manzo Allah ya tsaya ya sallah din nan sai yana mai da wajen wajen sallah da lokacin ya kai sai je wurin da tara iyalai na mu yi sallar nafil fili sun zai zuwa masallaci ya kama kuma ina da kudin ba zan je masallaci ba dama mata da yara ba nan ne ba da je masallaci sai mu je ga musalla a cikin gida sallallahu alaihi to to zai halatta mai duk kowanne kasuwa gina gida sai gina masallaci a cikin zuwa masallaci a in ka ce eh to a da mun da dalili ake zar a a ai lalle ne ka faɗi eh, ko a wannan tabbas ne ba na uku iko a'a to muka ce ai ba gwanin ta ka kace iko ko a'a ba me yayi wani da arabu hadisi jari hujja ko hujja jari aha wancan me yace bai halatta ba aka ce me yasa yace wancan akwai sababi wannan kuma babu sababi ya aka ka tabbatar da babu sababi eh? ka kore abin da baka ka sakan kai ba saboda akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma ba to in a'a kake wata akwai sababi wannan ko babu sababi anan za mu tsaya a kan taji matsalar ko ko ba ko a shiga ba ta shi ke na shiga qala fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da yace manzo Allah ga gashi nan na gani yanzu ba na iya zuwa gari na ido na na gaddama kaza kaza kaza kaza kaza ina son ka zo gida na ka samu waje kai sallah ka samu waje shikenan walhanan sanyi ya mullahi nan zan yi tarawih nan zan yi na fi duniya zan yi don manzo Allah ce sallan farilla ita ce tafi lada a masallaci amma sallan fira gida tafi lada fa mun gane ku sai manzo Allah ya zo wa man sha Allah min ashabi sai manzo Allah ya ɗebo in sahabbansa suka zo gidan shi fada kala huwa yusalli fi manzili sai manzo Allah ya shiga yana sallah a gidana na waje kenan da dan wajen aiki kenan commissioner an ansabi za ka ko kasifa kada ku kara ko iris a wanda ya dan inda manzo Allah ya tsaya din in ya sujada inda hannaye suke in ya zauna duk da dan wurin za a yi mu a cire mu ya zama ne ah, ya zama ne musalla yau mun ga masallaci da musalla na gani ku gane ku ya zama da kenan musalla akwai mace tsakanin musalla da masallaci ko babu akwai me ya musalla musalla kuma da daga na aka yi ba rufa aka yi kuma ya fi dukkan masallaci ne musalla eh? wani da ba ya sallah ba an taba jami'i ba me kare mu yanzu me kare mu me kare mu yanzu suka ce shi ne suka ce ya ɗauki watan ya mai da shi masallaci shi na ce a'a shi ce musalla fa zahu musalla kuma ya fika yi larabci zai ce masjidan sai ce musalla me yasa ya kauce masallaci ce musalla to akwai bambanci tsakanin masallaci da musalla to shi ne ake to shi ke ah. san na biyu sallallahu alaihi wa man sha wa man sha Allah min ashabihi fadakhala wa huwa yusalli fi manzili sai manzo Allah ya shiga masal gidana yana sallah wa ashabuhu yatahaddathuna bainahum sai sahabbai suna suna magana suna zanta tsakanin su kuma asnadu uzma zalika wa kuburahu ila malik bin dukshab yanzu kace ai wannan sunan shi malik bin dukshab shi ne sabuwa wannan duka gashi na ana kaza da kaza ya faru suka ce shi ce da laifi qalu du annahu da'a alaihi fa halaka yanzu kace ai mu mun fa kauna ma ina ma da manzo Allah ya mishi addu'a ya halaka shi wannan malik ibn dukshab me laifin sa wai shine sababin da kaza ya faza shine sababin kaza ya kaza shi fa ina ma da manzo kaga masu zafi kenan ko ina ma da manzo Allah ya masa addu'a to kaga da shi da kai ke rike da wannan addu'ar sai ka halaka kowa eh sai ka halaka kowa sai ka ce ba hujja ba ce ka ce bari jin koyi sihiri ko dan na kare kaina ko na kare wani suka ce baya baka izini ka koyi sihiri ita a lokacin da zaka koya kana da wannan imani kana da wannan yakini cewa zaka kare kanka ne ko zaka ga yadda ake yi ne suka ce kana da tabbas in hankalin kai tashi ba za ka amfani da shi ga fitar da wani kana tabbas akwai tabbas shi za su kace haramun ne ka koya to ai so nake na koya daga yadda yake yi yadda ake ko su nake na koya mai kare kaina ko su nake na koya na ga aima wani na warware masa suka ce wannan duk za ka yi kafa hujja da wa'annan amma duk ba hujja ba ce a shari'ance a lokacin da kake faɗi wannan sai ka yi da gaskiyar ka kake baka da niyyar kai komai amma lokacin da hankalin ka ya tashi aka tayar ma hankali aka hana ruwa gudu aka shiga aka fita hankalin ka ya tashi kana da yakini cewa za ka yi hakuri wannan abin ba za ka yi amfani da shi ba imanin ka ya kai nan ya saukace shi akan haka haramun balle Allah ce wala yuflihu sahiru haihuwa ya zama na wanda zai ma sihiri ka zama wannan Allah ce ba zai ba zai tsira ba kai da ka tsaye in sai kai na kai zaka tsira yasa tun daga ran da ka hau kujera kake cikin bacin rai da bakin ciki kana fama wannan kana saba wannan wannan na zubewa kana ɗebo wannan wannan na zubewa kana ba muka gyara wannan nan na farkewa kana fama har ka gama mulkin sai dai ka ɗebi kuɗi kuma ka kasa jin daɗi wa'adu annahu asabahu sharru suka ce ina ma da manzo Allah masa addu'a mugunya addu'a ya halaka ko wani sharri ya same shi faqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata duk suna faɗa manzon Allah na ji kamar zuga kenan suke yi ko tunda suna faɗa manzon Allah na ji suna a ina ma da kafin manzon Allah ya sallama sallaci Allah ya halaka wani manzon Allah yana gamawa ya sallama sallaci ya ce musu qala alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wannan da kuke cewa ayi yi baya baran alaysa yashhadu baya shaidawa an la ilaha illallah wa anni rasulullah قالوا إنه يقول ذلك to ce yana faɗar haka faɗa yake yi wa ma huwa fi qalbihi shiga ko kala sai manzo Allah ce la yashfa ahadun alla ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa yadkhulu an-nar aw taqama sai manzo Allah ce ba wanda zai shaida Allah ilaha illa Allah wa anni rasulullah fa ko to anan alaysa yashhadu an la ilaha illa ni rasulullah wannan yana nuna cewa wannan mutum manzo Allah ya masa shaida da me ya ce ya ce da sai suka ce yana faɗa ne ba shi zuciyarsa to manzo Allah bai ce eh ba shi zuciyar ko ko a'a ya zuciyar zuciyarsa ba sai ce la yashhadu ahad har izuwa karshen hadisi wannan jumla me take nuna game da wannan bawan Allah ha eh kowa na da yanci ya faɗa abubuwa wani abubuwa su suke sa abubuwan ba ya ce musulmi ne amma yana da rauni ina ka samu raunin sa ba inda muka fito ba kenan ba inda muka abinda muka nufa ne da suka ce ina ma da manzo Allah masa addu'a sai manzo Allah ce baya ba yana shaidawa alaysa yashhadu shi wannan manzo Allah ce baya shaidawa cewa babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah ni kuma manzo Allah ne bai shaida haka ba sai suka ce yana fadar haka amma ba cikin zuciyar manzo Allah ya tambaye ya shaida ma'ana manzo Allah ya tabbatar kenan ko suka ce faɗa yake amma ba cikin zuciyarsa manzo Allah bai ce musu eh haka yake ba cikin zuciyarsa ba kuma bai ce eh yana cikin zuciyarsa ba sai ce duk wanda ya shaida to wannan wa Allah ne matsayinsa kenan abinda ake tambaya kenan a akwai cikin da musulmi ne faɗa yake ko ko zuciyar su sun ce a zuciya ke manzo Allah ke a zuciya su sun ce a baka ke faɗa bai kai zuciyarsa ba eh Hmm. abin da ake tambaya ke eh. duk da suka ce a manzo Allah faɗa yake a bakinsa ba shi zuciyarsa sai manzo Allah ya bar wannan magana sai ka hukunci yace duk wanda ya da babu bauta da tantance sai Allah ne kuma manzo Allah ne da abin da shi ne nace wannan hadisi zuwa karshe yana fahimtar da mu cewa wannan bawan Allah kalmar a bakinsa take ko ko a zuciyarsa take abin da ake tambaya kenan saboda mai قال أنس أنس يتي فأعجبني هذا الحديث sai wannan hadisin ya burge ni naji daɗin wannan hadisin fa qultu li ibni uktubuhu faktabahu sai nace madana rubuta wannan hadisin akwai falala akwai garabasa a ciki sai rubuta قال حدثنا ابو بكر بن نافع abid'i. قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن انس قال حدثني عثمان بن مالك انه عمي فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حديث يكتب فيه وشيتي الى نسيا سنقدمه نيتي يا مكانش فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من الله كذو كذا من مسلاتي تعالى ka zo لي مسجدا masjidan من zana فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما manzo Allah ya وجاء قومه في متعرف كذوب اتى رجل منهم يقال له مالك ابن الدخشم ابن الدخشم ثم ذكرناه حديث سليمان ابن المغيرة لأن رسول الله عليه رسول الله صلى من ذا الله كذو جدانا أي من أزانا من مسلاتي masjidan ko da wace ce ka zo kai sallah na kafuru masallaci wanda za ta ce ka zo ka zana ba ma ka zo kai sallah ba a'a ka zo ka zana ne aiki wace kenan ka sai ka tana ku mu da mu ko a tattauna wancan magana kowa ha eh? waɗannan sune hadisan da suka zo cikin bayanin fadalan la ilaha illallah ko sai muka ce ai waɗannan hadisai da suka zo cikin farin la ilaha illallah ba zai shiga wuta ba wuta ba za ta ci shi ba zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza yaya malamai suka tafi akan haka a hadisi wa'ad wa a hadisi wa'id ahadithul wa'id wanda ya kaza wuta ba za ta ci ba wanda ya kaza harrama Allah Allah ba zai shiga aljanna ba wanda ya kaza ba sune ahadith nususul wa'd wal wa'id ya malamai suka dauka yace wa alam yace ka sani anna mazhaba ahli sunna wa ma alaihi ahlul haqq min as-salaf wal khalaf yace mazhabin ahli sunna da abin da gaskiya ce daga gaskiya ne daga salaf wal khalaf magabata da waɗanda su zo daga baya menene anna man mata muwahhidan dakhala aljannata qat'an ala kulli hal yace salaf tun daga zamanin manzon Allah har zuwa ana da kasa da da ahli sunna da kowane ne da salaf da khalaf sun tabbatar da cewa duk wanda ya mutu akan tauhidi qat'an yayi sai dan aljanna ko kaka a cikin aljanna to amma sai yaya za a yi fa in kana saliman min al-ma'asi كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته ke in mutum ya zama bai taba yin zunubi ba kamar dan kankani yawo ko mutum musulmi ne sai shi kenan bai yi laifi ba ko sai hauka ta same shi an lage ne alkalami haka a haukar na har ko har da wanda yake mahaukaci ko ko wanda ya yi laifin amma ya tuba tawbatan nasuha Allah ya karbi tubarsa da yi wani laifi ba kuma har ya mutu da yake waɗannan wal muwaffiq wal muwaffaq alladhi lam بمعصية أصلا لم يبتلى بمعصية أصلا da wanda Allah ya masa gumo da fitar Allah bai yin da ba yaro kan mahaukaci wannan ya taba yi fukan tsakanin shi da Allah ya tuba tawbatan nasuha Allah ya gafarta masa bai taba yin wanda ba ya mutu wannan bangare ɗaya kenan da wanda Allah ya masa gamo da kasar bai taba yin shi ba har ya mutu fa kullu hadha sinf yadkhuluna al-jannata wa la yadkhuluna an-nar aslan yace duk wanda ya cikin wannan bangare tun daga farko bari zai shiga aljanna mun gane ko fati dan kungiya ne tun daga farko ne shi an kafa ko ba a canza shekaye ba ba wankan tuba ya ba ba a'a da shi tun daga farko fari zai shiga aljanna dan kungiya kenan ko lakinnahum yaridunaha ala al-khilaf al-ma'ruf al-wurud sai da cewa wa in minkum illa waritha yace ai yamuruna alaiha duk wani da duk wanda ya waye gari ran tashin kiyama sai ya shige kan wuta shine ko in minkum illa shine mana al-wurud almururu za a shude a kan wuta saboda ka gani ka san Allah yake kuma ka gani ka ji tsoro ya gani ya ji tsoro Allah kiyaye wani daga nan sai ya Allah kiyaye ko da ma mafi ai za a tsallake sarati akwai zabaniyawa ciki da mai makata suna neman su jawo mutum su ko Allah kiyaye وصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو مكتوب على ظهر جهنم أعاذنا wa min ومن سائر المكروه kace abin da ake magana ta gaskiya shine in in ku bila Allah shine shurewa da za a yi kan sirati sirati kuma gada ce ta tikkan saka likaiti ina aka kafa ta kan wutan jahannama aka kafa kuma kanta ba zai je wuce hanyar da kowa zai dake in ne zaka shigo kan ya kan ga da murafu ba ka bane wannan sirati din kan gada ce eh, sai mai wa amma man wannan farkon farko kenan sai ka rike fa wanda yaro ne kankani an haife shi musulmi ya haife shi birnin Kano yaro musulmai sai ya mutu shikenan hukunci musulmi ne ba shi da ba shi da laifi ba haka bane wanda yake shikenan ya tashi yana da mutum ya samu da auka har ya balaga a cikin auka kofi a anhul qalam ba shi da alkalami sai ya mutu mutum ya girma da lafiya da komai ya yi wasannin ayi kaza kaza amma ya zo ya tuwa taubatan nasuha ya ba kowa hakkin sa Allah ya gafarta masa ya miki fastaqim kama umirta da miki yana bautawa Allah bai saba Allah ba har ya mutu wa'annan aka ce da kuma da kuma wannan Allah masa muwafaka bai taba saba wa Allah ba suka ce qaulan wahidan wannan sun zo al'in sun zo ranar lahira aljanna za su shiga ba su ba wuta alaka su da wutar za su tsallake sarai don Allah ce wa in minkum illa warid shi ne bayyana ma'anar alwuru din za a shure ne akan za a shige ne akan siradi siradi kuma gada ce ta fi ka saka ni kai kuma kan wutan jahannama aka tafa kuma kowa sai ya kallake wani da rarrafe wanda jan jiki gindi wani jan kaza wani kaman saurayin shekara arba'in wani kaman ingarman doki wani kaman kifta da gani wani sai an wuce tambaya ina a ce ai Allah ya fama a kauci wani kuma daga nan shikenan silid ma'ana wurudin kenan ko wa amma matsala ta farko kenan matsala ta biyu wa amma man kanat lahu ma'asiyatun kabira wa mata min ghairi tawbatin fa hiya fi mashi'ati ta'ala amma wanda yazo lahira da laifuka tsakanin shi da Allah manya manyan laifuka bai tuba ba to yana cikin mashi'a in Allah ya dama ya gafarta masa je ka ganin dama na ne aljanna aljanna ta ce wuta na halitta kuma ko je kana gafarta maka ba wanda ya isa kuma rahmar Allah ta shige karfin karfin hal fa in sha'a afa anhu wa adkhalahu aljannata awwalan waja'alahu kal qism alawwal Allah ya ga dama ya gafarta masa ya saka shi aljanna ya zama kaman na farko wa in sha'a azabahu in kuma Allah bai ga dama ya gafarta masa ya saka shi aljanna ba sai ai masa azaba القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة في أمس عذابا غرغدا يد الله يقدامه wani sati daya wani yini daya wani shekara ɗari wani duk azaban da ake sha cikin wata sai ya sha Allah ya kiyaye sa'annan a zo a ba manzon Allah ceto zai cece su to shine ake cewa za a waye gari wani lokaci aljahannama babu kowa a ci ba a nuna wutan jahannama a'a wa'annar wahidina kenan wutan masu tauri da suka mutu akan mafiya sabon Allah Allah bai ga dama ya gafarta musu ba aka sa su cikin wutan jahannama a yi musu azaba a lafta da su sa'annan a wanke su a kankare musu laifukan su su zo al wannan wutan ita ce take wayo gari wani lokaci babu kowa a ciki amma duk wanda ya shiga wuta da sababbin kafirci in ya shiga baya fita har abada Allah ya kiyaye فلا يخلد في النار mata مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل yace matakan mutum ya mutu akan tauhidi ba zai dawwama a cikin wuta ba duk sabon Allah da yayi gurgudun laifin su da za a yi amma karshe za a cire shi a kai shi a aljanna su ne zo cikin aljanna an duk wanda ya gansu wannan ba daga farko ba da shi aka shigo ba daga baya ya zo shigo mu ne ko shigo go kenan ko wala ya eh second class kenan ko to amma daga baya daga hankalin su ba kuma an ce aljanna ba fatin rai sai Allah ya yi musu sai su waye gari su saje su zama kaman kowa mun gane ko yace duk wanda ya lafira da tauhidi duk sabon Allah da zai shiga aljanna amma sai ai masa azaba kamar yadda muka yi fassara mun gane ko كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر من ما عمل haka kuma duk wanda ya mutu akan kafirci duk aikin alkhairin da yayi wallahi ba zai shiga aljanna in Allah ya dama ya saka masa a duniya amma a lahira Allah ba zai dandana masa jin kai ba ko da kwatankwashin zai kiya shi هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة yace wannan matsalan yadda ya fassala mana yadda ya kama su aje to mazhabin ahlus sunna ne in baka fahimce su sosai ba to in ka shiga ce ai inna Allah ya kuru zunuba jami'an sai a je a yi ta zalunta mutane a ci zalama shikenan da ramadan ta zo na farko na biyu ashirin a tara dubu mai can ko dubu ɗari biyu da hamsin a je a haya hotel shikenan a je su dai su tuwo turai ya ta addu'a ya ce Allah dole ka gafarta mu Allahumma ghfir lana fi lailatina hadha ajma'i ajma'i ya ce amin amin alhamdulillah amin amin amin don aka yi sallar ashar da shi ya je tahajjudi mutum ya gaji fi sabilillah Allah akwai gajiya sai ya dauka cif da ya gaji ai laifukan duk sun kare kuma yana shirin za shi ya bude sabon fayil wallahi tallahi ba su laifi Allah ke karewa ba duk laifi Allah ke su malamai suka ce wannan addu'a ma akwai shishigi a ciki don ba kowace ba ko laifi ake zunubi ake yafi ba in mutum shirka ake yi fa in mutum hakokin mutane ke kansa fa in mutum ya zo ne da niyya a kankare mishi wannan gobe kuma ya ci isa ana gama azumi shawwal kuma ya koma gidan ya koma gidan fa yana kara sabon kuma ya zo da niyyar tuba za a gafarta musu sa'annan kuma wa'in sun zunuban Allah ya alkawari nan rannan zai gafarta su to je ka ce Allahumma ighfir lana fi lailatina hadhihi ajma'in la ta da za ka da lana dhanban illa ghafartahu wa la ilma illa sattahu wa la ilma kaza a yanzu a yan ana bukatar ladabi game da Allah Allah fa roƙon sa ake ba a tilasta an fahimci abin da malai fada ko to matsaloli ne masu wahala ba lalle ba lalle ne ba matsalan murji'a da kawarija da menene da menene su kuma matsalolin sun an fara yanzu sai an samu <laughs> ciwon kai suda balarabe ji fi suda ana tattaunawa wannan ya faɗi kaza wannan ya don wani ce la ya durru ma al imani ba wai in dai kai imani duk laifin da kai shikenan ba komai wani suka ce a wai wai kuma da tsananta in dai duk imanin kana sabon Allah ta kafarce suka ce a'a ba za ce mu'mini ba ba za ce kafiri ba ya za a yi munafiki kenan ko abin da sai mas'aloli ne nan sai an shiga cikin kungiyoyi da kira to wannan wata wata matsala ce kuma mai ban mamaki kuma duk abin da suke bada ijtihadi ne suke ba wai nassi ne daga Allah mutunta ba nassosin ne suke dauka wajen fahimtar wani a fahimci kuskure wani a yi sa a yi daidai mun gane ko duk inda aka je da iltihadi da menene ana nan da ake so shine kyakkyawan niyya alaftu yamina ghayra bi masnawiyyah la ilma illa husnu dhanni bi sahib bi sahib ki babu wani ilimi sai kyakkyawan zato ga mutane misali ko kullum shekara ka kawo warhaka an kama kina kenan mu dai ko ranar sallah ne sai mun azumi nan ne ake hawan arfa mu dai sai an yi kaza to bana Allah ya rufa asiri ko yaushe ne sallah a kasar Saudiya ranar Juma'a yaushe ne sallah a kasar Najeriya ranar Juma'a to kaga kowa sai ya azumin arfa na tiyana sa'an nan ba ganin cewa yau arfa din ba sarkin maka ke gari ba ko sarkin Saudiya ko malaka a'a ba da labari za su yi daga yau jama'a kowa ya dubi wata wanda ya gani sai ya kai wajen alkali saboda ko muna tafiya ne a yana tafiya ne akan tsari akan shari'a ba wai sarki ne ke gani ko alkalin alkalai ko grand mufti ko wani ne a'a hukuma ce za ta bada labari jama'a gari jama'a kasa kowa ya binciki wata yau nan da lokaci ya kai sai a binciki wanda ya gani ba gidan sarkin gari ba a'a ko ki zauren alkali za shi alkali kuma yana da tsari ne akwai ka'idoji a shar'ance da ke tabbatar da cewa wannan da yake ya ga wannan lalle ya tabbata da zaran haka ya tabbata kenan sai a sai a fada masarki a yada sai sarki ya ce gobe sallah ko jibi sallah ko yaya dole mu kowa ya aiki da shi wa'annan ka'idojin nan ba kotu ake yin su ba wajen sarki musulmi ake ko mm. duk wanda ya samu labari wai fara sarki musulmi ko sarki zama ko sarki mai duguri ba haka bane sa'annan sai a yada mutane ku to sai kai kawai gari kai ba ka da aminci baka amince da shugabannin ka ba baka amince kanka baka amince da kowa ba Saudiya din nan in suka faɗi haka wanda yake ya gani sai je wajen alkali yace na gauta me duk ka'idoji da ake bisa in ya tabbata in bai tabbata ba korewa za a yi in ya tabbata sai a tabbata shikenan sai a bada labari shine sai ka ce mala'ika jibril ne ya sauka musu gobe za a yi sallah ba wanda yake ce a'a gobe ne da malami ya ya isa sarki ya isa ko kowa da is kowa dan ka ba ta bata haka don baka isa a'a ka'idoji ake bi na shari'a to sai aka waye gari nan ai wanda ya gani kai baka da shi ba wanda ya fada kai baka yarda da shi ba kowa kai baka da shi ba kai baka yarda da kanka ba kuma to shi ne rayuwa da saboda wai bai samu ya azumin arafa ba lalle shi azumin arafa tun daga farko yace wal fajr wa layalin ashr wa kwanaki goma tun daga farkon zulhijja daya biyu uku hudu biyar har zuwa tara kana azumi duk aikin alkhairi yana da lada yana da lada yana da lada yake kamar yadda laifi ke da tsanani a ciki sadaka za ka yi ciyarwa za ka yi za ka yi la ilaha illallah wa la ilaha illallah la ilaha illallah allahu akbar wallahu akbar la hamd karatun alqur'ani ne karantawa za ka yi azumi za ka yi sai sai ka fara na farko za ka yi na biyu na uku na hudu in an kai na tara rigima ta sake sai a a yau duk sa'ar da aka ce garin ku fa yau sallah ranar sallah ba ranar afa bace a garin ku in ka azumi kai azumi ranar sallah wallahi ne kai mun ga to wannan ya faru ne daga shugabanni ba yadda za a yi addinin Allah ya zauna ba masu ba yadda za a yi innal umura idza ittasa'at wa idza ittasa'at kada a taba tsammanin cewa wai za a waye gari ba wanda za su kula haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti wa la tazalu hadhihi al-umma qa'ima la tazalu qa'ifatun min hadhihi al-umma qa'imatan 'ala al-haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah haka manzo Allah ya faɗa har abada har abada wancan sati ko satin da yau kenan muna ba da misali wani ɗalibin mu ne nan a rijisari abin nan dorai babba gadon su da iyayensu sani dubban fili za a yi masallaci da makaranta ba abin da ke gaban su masallaci da makaranta masallaci kuma juma. amma mai uku a bada goyon baya wanda ke kaza kamar yadda ka san fuloti gona a cikin Kano mutum zai ka imanin sa ko zai da wani mutane a a fili a katange a sayar miliyan 50 da iyaka abin da ake ciki kufa ce nasu ne kada su ne aka ba ta aka zaka matsala ta zo ta kai har mai wata masar ke shige ce a bar musu abin su za a zo a yi lauci wani kuma shehu malami ya shiga shi ma zai Allah ne ya rufa asiri har suka zo to shine sai duk wahalar da suka sha sai sa ga inna nasra ma'a sabri wa inna ma'a usri yusra wallahi tallahi sani durai sai da garin kai kawo sai da jin muta kiyakiya ta buge shi yana kan nasba din sai da ya zuka guda biyu ko uku suka fadi amma kuma aka zo ana sa hana su wannan sai sai mutu da kai kike saboda matkar imani karshe inna ma'al usri yusra sarki na zuwa ana yin lauci wani bawan Allah daya ya nuna ma addinin musulunci gata amfanin arziki na abin da yasa ake neman arziki so fiye sauri yace abin da yasa nake kasuwanci ina fira mai ina in tara kudi saboda shi lokaci kai fitar da fakka ba wani bukatar kudi don in tara dukiya to in in wannan shine zai sa a tara dukiya ka yaye musulunci ta kai ka nuna musulunci kai ne za ka yi ma addinin musulunci gata ana suna cewa za su gina masallaci wallahi sai ka ce aljanu suka gina masallaci daga kwana uku suka wurin duk da kayan aiki kan a ce azumi ya kare masallaci Ya yayin wannan mutum daya a ajihunsa da hmm. yayi musu takaici ba da yayi addinin musulunci gatan shi ba to Allah bai zama musu albarka ba to waɗannan matsaloli dole a samu talaka ya samu inda zai nan fara zai sarara ina zai kai kukansa in ba ka shi mutum ya kwanta sai tashi ne mutu sai tashi ta kai zuciyarsa ta sake mutu saboda kowa a sakan masa abin da wajibi ne akan gwamna kowa in aka ce gwamnati gwamna ba ana nufin wane dan wane da ke kan kujera ba kujeran ake magana ba ya kamata a rinka fahimta in aka ce sarki ba ana nufin wane dan wane a'a kujeran matsayin ake magana da ba ka zo kai zaka bari wani ya zo inda kai ake ka zo ba ka kuma fa sai a dena a a matsayin ake magana hakkokin da ke kan wannan matsayin kuma ya shafi duk wanda yake kai da lokacin sa da wanda ke kai yazo da wanda zai zo to dole a samu ka'idoji a cikin a cikin rayuwa dan zaben ka aka yi ko kwacen mafi kai ko majalisa zaben ku aka yi kuna fitar kauyoyin ku wallahi tallahi ranar lahira sai an tambaye ku addinin musulunci duk zaman da kuka yi a ofishin fadan gwamna ko sarki ko majalisa wallahi a kada hula ne a yi dariya a ba a damu da addini wallahi duk wanda ya shiga kamar farko abin da za ta ka addinin musulunci za ta ka man rabuka wa ma dinuka wa man nabiyuka to shi yasa sai a dawo addinin na namu ya zamu yi ci gaba ne daga nan sarki na da cewa a ciki majalisa dole ne a su fadan gwamna sarki dole ne a ciki judiciary in chief dole ne ana cikin wa'annan abubuwa har kwamishinan yan sanda kwamishinan yan sanda turo ka aka yi musulmi ne ko menene in musulmi ne wajibi ne akan ka ba wani a ce wanda suka turo ka aiki suka ce zaka yi albashin ka aiki suka ce zaka yi kai musulmi ne ko wannan hakkin na kanka sai an tambaye ka ranar tashin alkiyama tun daga cikin kabari sai an tambaye ka in army ne aka aiko dole ya san cewa kasar da ya zo din nan tana da alkibla dole ya sassauta dole ya bi abin da aka ce masa tunda abin da aka ce masa din nan ba farna bane ya fi abin da ya zo yi din amma aka bar rayuwa karazumi wallahi tallahi ba yadda zai a zauna lafiya a cikin bawan Allah a cikin mutum kaman bonfai a ce majalisar sarki ba su da wakili sanin gwamna ba su da wakili majalisa ba su da wakili bishiyar ba su da wakili sai su karanta ba babbaka shekaru biyu da suka wuce na je bonfai ga wata ɗan birni da mai ya faruwar kaya ta kawo aka kama sai ka yi wata biyu a ce kullun je gida wani arni ne ya fasikanci da ita to Allah wannan mace aka kama ta aka ci mata zarafi ce wa kamar sarki mace tana duk a farfadin duk inda aka sama mutum mutunci tace mai martaba sarki dole a tashi yanda ake tashi aje ai hawan nasara ai hawan haka za a tashi da komai a tsirar da ita dole ne in baka ba Allah sai ya tsere israfi sai na umar ya ce dabba alfadari ya yi tuntube aka hanya gobe lahira Allah zai tambaye dan mai bai gyara titi ba dan adam a cikin tuntunsa sai arne sai ta ba da kanta sai ta yi wata biyu a je kike dawo can take wuni tun tsara za ta zo zauna hajjan ma wallahi ba wanda zai mutu ina za ta kai karanta wane ne zai je kwace mata hakkinta ina kungiyar mata ina majalisar sarki ina majalisar Kano ina fara ina ofishin gwamna ina judiciary duk hakki ne akan su ina uh, uh, uh, commissioner yan sanda dole sai an samu ko ina akwai wakilin sarki akwai wakilin kaza akwai ko menene musulmati musulmi ne bai iya turanci ba za a ga aiwasa da kada a kuskura wani arne da yana rike kan kujera ya zama shine mataimakin kaza ko shine kaza ko ne nan yar musulma ya kuma mutunci kayata hakkinta sai ta bada kuɗi sai ta yi mace ta yi wata ɗaya ko ta kullum haka take zaune haka kawai tana zaune tunanin za ta yi ce kai da kullum sai ta zo da safe ba mai shauraren ta hajjan mata ta yi ta tafi kuɗi an bayar har an me ake bukata kuma yanzu kanta ake bukata Allah maka dan Allah aka ji zarafin wannan duk waɗanda suke hakkin yara ce su Allah zai kira su ranar lahira dole a dawo a shimfida rayuwa wacce take za ta sa a zauna lafiya a takaita yadda malamai suke ba kowa ke izini ya fatawa ba ba kowa ke izini ya daura aure ba ba kowa duk inda kaje makka kaje makka madina kaje kasashen laraba ma'azunun shar'i wannan ya koyi ta shari'a wannan yayi kaza wannan yayi kaza almustashar wannan ya kware cikin ma'ana psychology da social abin na rayuwa da mutum jama'a duk sa'an da mace ko wani al'amari tashi masa rigima kalbe sai zai nemi shawarwari wani shi aka ba izini za shi daura aure shikenan daga da rasai da rasai ne takarda a wajen sa daga fadin mai masana ko majalisar sansano ko ofishin judiciary ko ofishin gwamna shikenan wane shi zai saboda yau rana kaza ya daura auren kwace kaza kan shari'a kaza kaza da ilimin da aka ba shi buga sai mata ai rigima ta tashi za a dawo ne shi ko za a je kotu komai yana nufi sa'an da matsala ta tashi akwai waɗanda ke da izinin yin fatawa ba kowa ke da abin da yake kawo rigima duk shi ne kowa na da izinin yin fatawa da gaggar mutum ce a shi bai yadda da kaza ba a shi adda zai kenan yanzu ya zauna lafiya ba da za ya zauna lafiya wanda ce ya halatta wanda ce bai halatta sai ba arba cikin jima'i duk wanda mutar da ya saki matarsa matarsa ta saku ba ta ga takardar ba abin da kafa dace ne in yace in samu wannan takardar ko in kin ga wannan takardar to shine aka ce tun da ya sharadi in ta gani ba zai iya dangi haka bane amma matuka shefa duk wanda yace ai ya tance me ka rubuta cikin takardar sai ya rubuta ne ni wani na saki matata wacce take daga nan ta ba kai manzo Allah ya inna Allah ya yafe muku abin da ke cikin zuciyar ku matukan ba ku fada ba ba ku yi aiki ba kai niyya kuma ka fada malaman malikiya shafi'iyya Anabira ahnaf suka je in mutum ya rubuta takarda ma ba sai a tambaye shi niyya ba ko ya ce da niyya ba ta to tunda kowa na da yancin yin fatawa sai je ai wancan saki na farko gaskiya takarda na rubuta amma ban bata ba na sa cikin rigata ko sai wata rana tana nan tana zan ta bincika ta gani shi yasa wancan sakin an ce shi al'amari din ya fi mu mutane ba matukan ba ofishin gwamnati ta yi tsaye ga dangaren addini za a yi shar'a ra'ayi majalisa judiciary ba mai martaba ba da ofishin sanda a tabbatar su tabbatar da cewa addinin na ya shafi kowa sai an yi to za ka kawo shi kenan al'umur ittaba'at fadaqat wa'anda ke ikon yi da karfin yi sun fito suna yi kai kuma neman magana